وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar sha biyar ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu arba'in da uku daidai da sha shida ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci. masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura da galadima road an gwari miki a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan masallaci na wannan shekara 1443 inda muka kwana a cikin suratun baqara aya ta 177 a jerin gwanan karatun tafsirin mu na wannan shekara wannan ne majalisi na goma sha bakwai a wannan yinin za mu tashi a aya ta da saba'in da takwas Allah maɗaukaki ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فلكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وأنهم آيوين وأنتم على من تفسيري سكي كرا الآيات الأحكام آيوين سكي كنشده كنشه كنشه wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta akan musulmi jiya da muka koro bayani akan wato laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq Allah ya bada ka'ida akan albirru albirru malaman ulumul qur'an suna cewa wato lafazi ne jami'a lafazi da ya dunkule abubuwa da yawa a ciki kaga Allah ya yi magana ba sallah kaɗai ba ne biyayya ga Allah ɗaya cikakken biyayya ga Allah shi ne mutumin da ya yi imani da Allah kaga na farko da. saboda shi ne tushe ga musulmi ya ce ya yi imani da ranar ƙarshe biyu sannan ya yi imani da mala'iku uku ya yi imani da littattafan Allah hudu ya yi imani da annabawan Allah biyar sannan ya ba da kudinsa duk da yana kaunan kudin yana so ya fitar da shi shida wannan kudin wa yake ba yalla ce na bakwai shine zawil kurba ɗan uwansa na jini wal yatama da kuma marayu takwas sai ce wal masakin tara miskinai mabukata talakawa wabin sabil na goma shine wanda guziri ya yanke masa a hanya wasa'ilina wa'anda suka kai makura a bukata har suka iya buɗe baki suka yi roƙo sha ɗaya kenan na sha biyu shine bawan da mai gidansa ko uban gidansa ya ce ya fanshi kansa shi da na sha biyu aka yanka mai kuɗi in ya kawo kuɗin zai zama ɗa to shi ma za a ba shi zakka kuma irin wannan shi ma a taimake shi yana daga cikin biyayya ga Allah Nan na sha uku shi ne ya tsaye da sallah da rukunanta da shirin Allah na sha hudu ya ba da zakka yadda Allah ya ce ya fitar da zakkan na sha biyar shine cika alkawali idan ya ɗau alkawali na sha shida shine mai haƙuri a komai na rayuwa na sha bakwai shine mutumin da talauci ya masa kanta shi ma ana bukatar shi haƙuri ina fata an gani sa'an nan na sha takwas shine mutumin da ya shiga cikin halin cuta damuwa na rashin lafiya ta lullube shi sa'annan na sha tara shine mutumin da ya haɗu da abokan gaba a wurin yaƙi to ana so shi ma ya jure ya yi haƙuri a kansu irin wa'annan wanda suka cika wa'annan siffofi guda goma sha tara zuwa ashirin Allah ce su ne suka yi gaskiya imaninsu na gaskiya ne sai Allah ce wa'annan su ne masu tsoron Allah ashe kenan sallah kadai baya nuna kana tsoron Allah amma tambari ne da ke nuna alaman tsoron Allah ka sai dai kun sallarka ta cika sharuɗai wanda shari'a ta gindaya to za ta hana ka zina za ta hana ka cuta za ta hana ka cin haramun za ta hana ka abubuwa da yawa wannan sai nuna sallah ka ta samu karbuwa a wurin Allah amma kullum ana masallaci amma bai hana ka zina ba akwai alama a tambaya a wajen sallarka bai hana ka cuta ba akwai alaman tambaya wurin sallarka sa'annan bai hana ka yaudaran mutane ko 'yan mata ko matan aure ba to ya nuna akwai matsala a tattare da kai wannan saboda lalacewansa ta kai lalacewa shi baya zana sai da matan aure ne dalili wai yana da lafisi in ta yi ciki na mijinta to kaga wannan ya nuna akwai alaman tambaya akan sallarsa to shine sai Allah ya ce a wannan ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumul qisasu fil qatla kutiba bi ma'ana furida alaikum al qisasu fil qatla waye ya wajabta akan ku sai Allah ya ce an wajabta akan ku yin kisasi akan waɗanda aka kashe shi punishment kenan jiba turi kisasi bi ma'ana punishment ka kashe a kashe ka ka mare shi kai ma a mare ka ka cire mai haƙorinsa na gaba kai ma a cire naka ka fasa mai ido ɗaya kai ma a fasa naka ido ɗaya ke da shi sai ka tsone guda ɗayan sai zama makaho kai ma a makantar da kai shi ne ka'ida ku goma sha biyar an ku kuɗi ku je ku kashewa ne sai kuka kashe shi to ku sha biyar ɗin nan duk a kashe ku aka shi rai ne ko a ku kuka sabantar da rab'a to dukkan ku ku sha biyar ɗin haka za a kashe ku shi ne Allah ce ya yi wanda dina amanu kutuba alaikumul qisasu fil qatl ya ku wa'anda suka yi imani an wajabta a kanku kisasi akan kisa idan kun kashe mutum a kashe ku وكتبنا فيها أن النفس وكتبنا عليهم إيه أن فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وال والأنف بالأنف والأذن بالأذن سألتني والجروح قصص أن وجبت أسن التوراة Allah ya rubuta cewa annan nafsa din nafs rai idan ta kashe ita ma a kashe ta babanka ne fi kowa kuɗi a duniya idan ka kashe wani za a kashe ka kai ma ba wani maganar in babanka shine gwamnan garinku sai ka kashe mutum ba wani maganar cewa an gwamna ne kai ma za a kashe ka in babanka shine shugaban ƙasan ƙasarku ɗanka ya kashe to shi ma za a kashe shi ba wani bambanci in kuma babanka shi ne honorable ko distinguish ko ko his excellency ko makamanci haka yana kisan nan ɗan to kai shi ma a kashe shi a bambanci shi ne hadisin na na aishatu hadisin da imam al-bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da imam nasa'i da imamu ibn maja da imamu ahmad har da imamu darin wata mata daga cikin kabilan mahzumiya daga cikin larabawa ƙwarai shawa ta yi sata sai aka zo da ita wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sabai abin ya musu ku ɗaure musu ka yanzu darajan wannan ƙabila kuma wannan matar a yanke mata hannu to wa ya kamata yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana kada a yanke mata hannu sai aka ce Usama bin Zaid shi Usama manzan Allah na ƙaunansa, babansa ma manzan Allah na ƙaunansa. A kaga samu daraja kan daraja kenan ko sai aka ce kai manyan tajarra fi hazal al illa usama bin zayd ba wanda zai iya jara'a yayi wa manzo Allah magana har manzon Allah ya saurare shi sai usama sai usama ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya makin Allah wannan mata mai daraja kabila mai daraja da ta fito a ce kuma za a yanke mata hannu ya mata a daga mata kafa sai manzo Allah idan shi ya kada manzo Allah ya fusata yayi fushi ya hau kan mimbari ya ce a tashfa fi hajjin min hududillah kai usama yanzu za ka nemi daga kafa a kan da daga cikin haddojin ubangiji innama ahlaka allazina min qablikum kai abin da ya halaka yahudawa da nasara kristoci kenan wanda suka zo gabaninku idza farqa fihim ash-sharif tarakuhu idan ban manya dan babban gida yayi sata sai su kyale shi wa idza farqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd amma idan dan talakawa dan talaka fitik yayi sata sai a ce ah Allah a haukansa shine a tsare mai hannu sai ce wa aimullah na rantse da Allah لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها جاءك إرمن زن الله صلى الله عليه وسلم ذات ساتا من ذا الله شيء والله سيناينك متعلم a gida wani babban gida da wuce na mazala? girman gidanka kasan kasan kasan kasan asfalar tafilina a gidan mazala yake kun mulkin ka kuwa kasan kasan kasan asfal sabilina na gidan manzon Allah yake kuma duk darajanta da matsayinta ba ta kai yar manzon Allah daraja amma manzon Allah ce da za ta yi sata wallahi sai ya sa an yanke mata hannu wannan tarbiyya ne ake ba manyan mu ko yaro ya yi sata ko kuma ya yi kaza me ake yi wa yaran da suka yi irin wannan sai ce kaza ce to mai. kawai sai ka yi fuska e irin yaran da suka yi wannan suna zuwa yari gidan yari na wata shida kai uba sai ka yi fuska ka ce shi ma ya shiga ƙila in Allah ya taimake ka ta yi ƙoƙarin abu dokar Allah a nan gidan yarin sai Allah shirya maka da shi haka na faruwa ko ba faruwa amma idan ka ce haba mana ai abokaina za su min dariya za a ce in gidana a irin gidana a ce yaro ya yi kaza ba a mai doka ba ai kaza kaza kaza ana yin haka sai Allah ya kyale ka da dabarar eh ka gama a ce to shi kenan a tafi da shi Amerika ana tafiya da shi Amerika bayan shekara biyu zai ce ma yana karatu kullum ka ta turo daloli yana dawa sai ka ganshi da ɗan jita da ɗan kwikwiyo ba ka wani sai ka ganshi da ɗan jita da ɗan kwikwiyo ya zo yana ta whatsapp whatsapp whatsapp whatsapp ya eh, shi ya waye Ya gani Allah ba a mai wayo dokar da Allah ya bada kai ka bi shi sai ka ga Allah ya taimake ka ya taimaki ɗanka amma duk lokacin da kace a'a yanzu bai kamata a yi kaza ba sai Allah ya kyale ka da manzo Allah ya ce yace ya ta Fatima da za ta yi fata wallahi sai na yanke mata hannu ba magana cewa wannan ta fito daga babban gida a'a yanzu babban gidan kenan kai wani babban gidan ni da kai ne muke cewa babban gida amma a wurin Allah can ni tsitsin gida ne saboda kila babu imani ko in ba ko ba imani ni tsitsin gida ne a wurin Allah babban gida shine gidan da ke cike da imani tsoron Allah ina fata an gane babban mutum shine mutum ke daraja a wurin Allah babban mutum shine mutumin da idan ya ce Allah kai kaza zai to wannan shine babban mutum amma ba wanda za ka ji shi ya sha malam malin ya sha kaza ya sa a ce kai wani fa kuma yana hawa mota mai zafi to ba maganin zafin bane zafin shine alakarsa da ubangiji shine babban abu idan yana da daraja a wurin Allah shi ke in kuwa ba yi da daraja a wurin Allah fuffiken sauro ma ya fi shi daraja to wannan shine abin da ya kamata mutane su gane Allah ce wannan dokar fasin nan a sanya shi shi sa sai ce wal juruha qisas shi kuma ciwo wani irin ciwo ciwon da ba zai yiwu a maimaita shi gare ka ba misali sai mutum ya ɗauki katoton guduma sai ya maka ma wani akai da ya maka mai akai sai kan ya tsage nan Allah ya sa bai mutu ba kuma Allah ya kaddara bai haukace ba to shi wannan za a ɗauka a ce shi ma a maka mai kaga ba zai yiwu ba saboda in aka maka mai ɗayan biyu ko ya mutu ko kuma ya haukace to amma wannan kaga bai haukace ba kuma bai mutu ba da kisasi za a yi a ce to ɗaya da ke shi a kai ya fashe nawa ne biyan mutum miliyan ɗari da ‘yan kai ko? da sha biyu sai a ce to biya miliyan ɗari da goma sha biyu wannan fasa kan da kai masa saboda shi ne kisasin da za a yi dan in an ce kai za a fasa maka kai za ka iya ranka zai iya salwanta ko kuma ka ce kaga kai kuma ba abin da ka mai ba kenan wannan biya za ka biya shi ne kisasin da za a mai don girman Allah in ana yin haka aiki da nafas karayin nan ko da kandis din nan duk da ba za a same ta ba saboda ya san yana yi za a mata zai kame shi sa dokar Allah ta fi kowane doka shi sa in ta bi shi shi ne sai Allah ce alhurru bil hurri bawa ɗa da ɗa idan ɗa ya kashe ɗa shi ma a kashe shi amince wannan wannan ba ɗa ba ne ba wani babban gida da ƙaramin gida wannan ɗa ne wannan ɗa ne wato wanda ba bauta ba ne ke kansa yaron mai kuɗi ne ya kashe yaron talaka shi ma a bige shi shi kenan ya tafi ai bai faɗa ba yadda kake ji da shi haka shi ma babansa talaka yake ji da shi yadda kake gani yana da matsayi haka shi ma babansa talaka fita kake gani yake da matsayi saboda aka ba wani maganan bambanci a nan Allah ce ta da ɗa wal abdu bil abdi bawanka ya kashe bawana kai ma bawanka a kashe shi dukkan su bayi ne ko sai Allah ce wal unsa bil unsa ya mace sai ta kashe ya mace ƴar uwarta wannan ban gida wannan kuma ƙaramin gida duk ta kashe su duk hukuncin su ɗaya wani bambanci ko ina ya mace ta kashe ɗa namiji yaya hukunci sai a ce ai shi ke na al'uru da al'uri ke nan saboda haka ɗa da ɗa ita ma ya ce shi ma wannan ya ce mata ce miji da mata kishiya sai ta kashe shi ko ita ma me sai ku miƙa ta a kashe ta kafin wancan mijin daraja ne yadda kuke jin yadda ƴan uwansa suka ji zafi na rabuwa da ƴan uwansu haka kuma ku ji wannan zafin sai ku gane zafin da suke ji a zuciya a san wata musiba in ba ka same ka ba ba za ka san ba ka jin ta amma in ta saba ka lokacin kake gane zafin abin da wannan mutumin ya ji to yadda kuka ji zafi haka Allah yake so kuma ku ji zafi a wani bambanci daga nan za ku gane kima da darajar wannan aiki saboda haka ta kashe mijinta ita ma a kashe ta kuma wani maganan ku ɗaukar mata lauya kai kuma lauya a nan ne ba za ka yi amfani ba don a nan in har addininka na gaba da komai na rayuwarka ta yi kisa ko me za a baka a duniya ba za ka tsaya mata ba saboda ka san cewa ka taimaka wa mallam ya hukum bima anzalallah فأولئك هم مين كافرون فأولئك هم ظالمون فأولئك فاتقون أفعل أتك سبب ذلك كي وكانك عادل في كفش to in lauyoyin na yin haka za a samu sauki ko ba za a samu ba za a samu sauki kaga wannan shine asalin fundamental human right wanda Allah ya bada ai da bai faɗa ba sai Allah yake man rufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yafe masa na dan uwansa da ya kashe kisa na ganganci yanzu misali direba ya shiga mota sai ya je hatsari abin farko da ake dubawa nawa ya yi tafiyan speedometer sa nawa sai aka ce ya kai 200 yana gudu me ya faru har accident din ya faru sai aka ce wani abu ne ya girma masa sai a ce ai da sai a kira road safety da DIO ko sai a ce su duba a yi calculated a gani wannan tafiyar da yana tafiya 100 meters speedon meters of 100 da ko 120 ne zai faru ko da za a yi hatsarin abin da ya faru a wannan hatsarin ba zai faru ba sai ya ce to wannan mutane nawa suka mutu ya ce mutane goma suka mutu a motar amma direba ya sha ya ce a kashe shi saboda ya yi ne tukin dandanci ba maganan ya yi azumi ba ne yanzu kuma ba maganan ya biya diya ba ne shi ya yi tukin danganci shi ma kashe shi za yi to ɗan uwan wa'annan sai suka ce to sun yafe sai biya diya ka ji dalilin kenan da zai sa ba a kashe shi ba shine Allah ce faman ufiya lahu min akhihi wanda aka yafe masa saboda kashi kisan da yayi ka'ida da shari'a ta ce a kashe shi sai ƴan uwan suka ce to su sun daga mai kafa a sai an kashe shi ba to sai biya diya diyan na nawa miliyan ɗari da goma sha biyu idan ba yi da shi duk wani danginsa na jini sai an face su sun biya wannan kuɗin da ya kowa ne da waye waye za a tattara su sai an matso dangin kakaco kaɗansu sai sun biya wannan kuɗin daga kansa shi da yi wannan don girman Allah a wannan gidan akwai wanda ke ƙara yin tukin ganganci sun share ƙyar ko don Allah a gidan akwai wanda zai ƙara ganganci wannan shi ne fadokar Allah kuma daga nan duk gidan duk wanda zai fita sai an ja masa kunne kai ka wuce kaza sai ta ana ɗayan da wani ya sha ba shi ma sai a hankali to wannan shi ne sirrin da ya sa Allah ya sa ki sati fatti ba'un bil ma'ruf dokar Allah akan abin da bai saba ba kuma bai saba wa abin da aka sani ba shine wannan kudin sai a biya dukansu za a tafi su sai sun biya wa ada'un ilayhi bi ihsan sannan tun da ya ce sun ce sun yafe ko to a bashi kuɗin da kyautatawa kada a bashi abu tsare abu tsare sai an tara kuɗin taliyar ya fasa ya tsare ya rasa ya bi sannan ya karba sannan a baka to shine ada'un ilayhi bi ihsan an bashi wannan kuɗin da kyautatawa kaga zai rage mai raɗaɗin zafin rabuwar wa da ɗan uwansa kagan aka ba su ɗari miliyan ɗari da goma sha biyu kila talakawa ne ana fata an gane dubu goma ma na burge su kuma kama da gidan haya suke yi kenan kuma su a ɗakin ma ko a gidan gaba ki ba su wuce goma ba haka kowa ya ja miliyan goma sha ɗaya ɗai ko sha biyu da ɗan kai kenan sai zai babban saura ya ɗan samu fili ya je gida kenan ta ga ya ɗan rage zafi ko to in ba ka kare wanda zai ce Allah ya kawo irin wannan Allah kuwa to sai a fara da kai ba gaskiya ba in ta irin wannan tunanin eh hikimar saboda Allah ya cire masa wannan a rage masa raɗaɗin rabuwa da ɗan uwansa to kai kuma da aka sha da ƙyar kai ka san cewa ba yadda za a yi kun biya irin wannan makudan kuɗin gobe kuma ku ƙara yin irin wannan wautan wallahi ba za ku yi ba to kaga ku kun zauna lafiya wasu kuma sun zauna ne lafiya ne amma ba burgewa ba ne yafe wanda aka ce a yi a nan an ce a yafe hukuncin kisan, su suka ce a ba shi an kashe shi ba mun yafe masa sai ce to sai diya diya Allah madaukaki yace zalika takhfifun min rabbikum wa rahma karɓan jiyan nan sauƙi ne an rage maka zafi ne da tausayi ba ka karba ba an rage maka zafin rabuwan da za ka yi da ɗan uwanka sa'annan kuma da tausaya maka cikin halin da kake ciki na damuwa ba rage zafi sai Allah ce fa man i'tada ba'da zalika wanda ya ƙara yin ta'addanci ya ƙara afka ma wani a cikin gidanku bayan wannan jiyyar da suka bada ila uban na da kuɗi ko yayi irin wannan falahu azabun alim Allah ce ga wannan mutumin yana da azaba mai radadi kamar wani wani a furji ne ke gaya min ya ce ya je Habuja ne aiki wani gida ne shi yaron mai gidan in ya shiga motan uban baya cewa direbo baya cewa masu gadi su bude kofar kawai idan ya shiga in ya bude dari zai fita dole su in ba su bude da gudu ba haka zai da cije din ya wuce kuma duk motan da ya fita da ita sunanta baibai ba zai dawo ita ba ya san da ita ke ya ce wata rana sai baban ya ɗauko bindiga wai yana cewa ɗan zai harbe shi sai ɗan ya ji ba da ya mai haka har ma har mana sai babun kuma ya tsaya na kallon sa turus ya kasa ya ibo miliyan shida a cikin kuɗin uban ya fita ya abin da ya kashe sa'an yana dawowa ya ɗauki wata mota yana juyowa sai sai baban yana kanku bar shi kanku bar shi kanku bar shi shi kuma su kuma suka tsaya kawai suka ga ya imo da gudu suka buɗe gefen da gudu dan zai da ki gefen din ne fasa gate ba ruwansa shine wai da ya fita da gudu sai ba mai ce ba ba kwanan shi ba suka ce alhaji kai ba kwanan shi ba sai mu to abin takaicin da za ka gani shine sako ne da yaron ya dawo uban yana cewa me yasa ya ɗauki mai kuɗi ya ɗauki miliyan shida kuma ya fita da mota sai ɗan wai ya ce mai a ah, kai ma naka ne kan da ya gaya wa uban kenan wanda aka yi abin a su suke gaya min wannan yace a kai ma naka ne wato tabi ta sata ce ne yake so ce uban ma sata yayi in ya sata ce ta sace sata ce wato Allah fa ba a mai dabara idan ka ci ta ki fitar da zakka na dutse ko to sai Allah ya haɗa ta da irin wa'annan an dimdim a ciki za su yi ta tsatsa yaran za su yi ta tsatsa kuma ana nan ana bin ka ko ka mutu sai sai Allah ya kirke ka Don dukiyar ne Allah zai narka da ita ya dinga maka lalas a cikin kabarinka kafin na lahira a duniya za ka iya mutane dabara za ka iya musu wayo amma a lahira ba za ka iya mutane wayo ba to tun a duniya Allah a wajen zai tace ka ya jarabce ka da masu ga matar ya kawo miliyan kaza ta ce ba ta so kaza kaza waye kaza yana tana cewa kaza ce ba za ta yi ba wallahi kuma ya rasa yadda zai da ita wani ba Allah da zai sami ne ce ya ce ba ta malam ba ta ana ta ba ta magana da ni sai na ce wacce ya ce ina eh, ce je ka ɗauko ta ka ce ni na ce ka zo da ita ina jiran ku ba na zauna minti ɗaya minti biyu awa ɗaya minti awa biyu na ji shiru ko sai na ƙara gaba ban ƙara ganin shi ba sai bayan ɗaki ɗaya ina sallamewa sai muka haɗa ido da shi siyata sai ce yaya sai ce a karama lau. wai da Allah ne kake wa matanmu ne suke shakkanka haka ina cewa kai ne ta rike kai la ilaha illallah wai ce ba ta da gaskiya ne muhallin shahid ya kasa mace komai kuma abin da kuma ta ce kuma bayan da zai shi sa Allah ba ka mai dabara idan Allah ya baka doka abi sai ka ga Allah ya sauwake maka wallahi magabata sukan ce mukan gane mun saba wa Allah hatta akan abin hawan mu yace idan na ce wa jaki motsa na ga yayi tutsu yace farko abin da zan fara dubawa na saba wa Allah ko me saboda ne ya gano dalilin da ya sa ya saba wa Allah ya sa jakin ke karkashin sa yake mai fatutu kuma ba wannan karatun karatun ta nasu kawai sai ya ce ai wani ne musamman in akwai kishiyoyi a gidan to su ke shan wahala ya ce ai wacce ce tun da ta shigo gidan nan gidan nan ya rikice gashi nan a wajen dokan Allah ne ta kibi Allah kuma yana kakkabo ka ta hanyoyi da dama to ne Allah ce mani'tada da mani'tada da zalika duk wanda ya ta'addanci da rayuka bayan ya biya diya ya ƙara yin wannan ta'addancin sai Allah ce falahu azabun alim jumla ce shartiyya fi'lu shart wa jawabuhu falahu azabun alim ga wannan mutumin yana da azaba mai radadi a lahira inda tuba ba sai Allah ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun kuna da rayuwa na jin daɗi da hutu a cikin ƙiƙasi ya kuma abuta hankula idan kuka ji tsoron Allah ya kashe an kashe shi kowa ba zai zauna ba wannan ya san in ya kashe za a kashe shi ko wancan ya san in ya sare hannun mutum shi ma za a sare masa ne hannu zai yi ba zai yi ba to a ka'ida a shar'ance in mutum yana da hannu ɗaya hannunsa na dama ita yake mu'amala sai ka zo ka sare mai wannan hannun yanzu ne ka da shi ne da dungu nan ko ai da hannu guda biyu kai kuma kana da hannu biyu kisasin ka ne a cire maka hannun nan guda biyu Shi ne ka'ida a shari'a saboda hannun nan ɗaya a wurinsa a matsayin nawa yake a matsayin biyu to kai ma idan aka zo naka guda biyun za a cire yadda ya koma haka za ka koma ido ɗaya yake da shi yana gani da ido ɗaya sai ka zo ka mai idan sai daina gani kai naka guda biyun za a fashe a mai da kai kai mame hagu. idan yana ji da kunnensa na hagu baya ji da kunnensa na dama sai ka ɗura masa dalma a kunnensa na hagu ya daina ji kai ma za a mai da kai bebe ko kurma haka haka ma za a mai da kai ina fata an gane idan yana da kafa ɗaya sai ka buge shi da mota da gangan kuma na ganganci sai ya koma gurgu kai ma kafafon guda biyu za a sassaɓe su kai ma ka zama gurgu irinsa Allah ce a irin wannan tsarin kuna da rayuwa duk wanda ya yi za a masa Allah ce kowa zai zauna lafiya don girman Allah ne ya sa karna yawa a cikin mutanenmu yau saboda ba a yi wannan dokar ga wannan shine tsari na haƙƙin ɗan adam mutum ba zai yi kisa amma wai zai gaya ma shi human rights activist ne wai ya yi kisa ba an tabbatar sai a ce yanzu ai ya saba wa ɗan adam ya za a kashe shi me yasa za a kashe shi inda har da gaske ne tana maganan tana kwato wa ɗan adam haƙƙinsa ai shi ya kamata a kashi ko tun da wancan ma ai dan adam ne kuma ran ai ran shi bai fi wannan ba to Allah ya gama doka idan muna son zaman lafiya shine ni ne mu bi dokar Allah ni zan zauna lafiya kai ma zaka zauna lafiya kowa a cikin mu zai zauna lafiya me yasa yau muke cikin tashin hankali saboda mun ki bin dokar Allah kowa dokan san ransa yake bi shi sa kuma ba mu da zaman lafiya mutum ma za ka ji daga dara zai ce zan kashe in kashe banza daga dara zai gaya maka wannan magana eh kuwa kuma sai ka ga haka ɗin banzan ne aman zo nan saboda ya yi kisan kuma ba abin da ya faru kuma yana ne yana ta yawo a cikin al'umma kaga zai ce ya kashe banza kuma kana gani ba yadda ka iya amma jin mutumin da ya kashe masu tsara suka a cikinmu ba 'ya'yanmu ba ne in mutum yi kara suka sai a dawo a ce eh, ya kamata a daga kafa da waye waye ai mutunci ina mutunci mutuncin kenan a mai dokan Allah Kuma ya san mutunci ai ba zai kara sukan nan ba to kaga wannan shine dokar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada akan waɗanda suke kisa shi sa da Allah ya magana sai ce ya ulil albab ya kuma abuta hankula bi ma'ana duk mai hankali ya san idan kai kisa a kashe ka idan ka sare wa mutum hannu kai ma a sare maka idan ka sare mai wuya kai ma a sare ma wuya idan ka sare mai kafa a sare ma kafa idan ka mai da shi masawo kai ma a mai da kai masawo in ka mai da shi kurma kai ma a mai da kai kurma in ka mai da shi bebe kai ma a mai da kai baibai sai Allah ya ce a nan ne kuke da rayuwa kowa zai zai yi taka tsantsan turawa na yamma me yasa ko da yaushe ana buga misali da su saboda sun yi ƙoƙarin kwatanta dokokin da Allah yake so bayansa su gudanar da shi su fa ba wai addinin bane amma saboda bin dokan sai suka samu ne sauki a wa'ansu al'amura mu kuma tun da mun ki bin dokar kuma Allah ne ya ce mu bi dokan sai Allah ya ya rikita al'amuran mu na rayuwa yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la zawalul ka'aba ahwanu inda Allah min qatl imri'in muslimi gara a rusa ɗakin Ka'aba da a zubar da jinin musulmi guda ɗaya tilo ya fi sauki a wurin Allah girman laifin a zo a rusa ɗakin Ka'aba ya fi sauki a wurin Allah laifin a zubar da ran mumini mu ko yau menene ran mumini bai zama komai a idan mutane ba har ka ji mutum yana gadara yana cewa ne shi in ya kashe ya kashe me ya kashe banza saboda kai ba kowa ba ne a wurinsa to kaga wannan shi ne dalilin da ya sa musibu Allah ya narka shi a cikinmu muke fuskantar abubuwa da yawa to idan muka yi haka za mu samu sauki na rayuwa wannan shi ne maganar da malamai suka ce wanda ya ta'addanci kamar yadda abdullahi dan abbas da mujahid da afa da kuma ikrama da hasan al-basri suka ce to wannan azaba ne ne tsanani Allah subhanahu ta'ala zai mai da shi martani a kansa saboda ne saboda ya mai da ran mumini ba komai ba mutum ne fa ya kashe kansa da kansa aka zo da gawarsa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce sallu ala sahibikum manzo Allah ce wa sahabbai ku yi wa dan uwanku sallah ni ba zan mai sallah ba manzo Allah ya wuce saboda ya ji an ce ya daba wa kansa wukani to yau limamin angonku a zuwa ce a yaron wane ya sha guba saboda wata budurwa yana son ta kuma ta ce ba ta san shi ka san samarin yanzu a balotai ne wani ne ya zo yana gaya min wani abu sai da ji kamar in kwada mai mari kuka yi na minti biyar yana shaika kuka a gabana har da shai na zaci yana irin cikin wani bala'i ne sai na tsaya ina kallon shi ha ina ba shi hakuri ya hakuri sai na ya kira sunan wata budurwa sai na ce ha sai ce ta ce ba ta so na sai na ji kamar in ɗaga hannu in kwada mai mari na ce kina kake kuka sai ce malam fara ce na ce alawayo sai ya ce shuwa ce sai na ji kamar an mare shi wai ta ce wai ba za ta yi dai aure ta ba sai dai aure kanuwarta kuma wallahi malam ta fi ta kyau na kalle shi ina na ce kai ka gode wa Allah sai tsaya na kallo na ce ka gode wa Allah Allah ya sa ta maka tutsu wannan yarinyar in ka aure ta confirm sai ka kauta na ce irin sannan kake wa mace haka na ce confirm za ta kai kauta dan duk abin da ta sa ka sai kai yanda kake son ta dinnan sai sannan ya dawo hayyacinta hayyacinsa yana kallona sai sai na ce ga ka Allah ne ma ya ce ka me yasa ta ce ba za ta aure ka ba na ce ka je ka auri kanuwarta so a lokacin sai yana ta kallo na haka yana ta kallo na na ce kai a irin wannan zamani kake nuna mace irin wannan kaunan na ce matan zamani za ta kai ka jahannama yanzu sai yi shiru yana ta kallo na sai ce shi ya fi santa saboda ta fi kanuwar ta kyau ta kaza ta kaza ka don Allah wannan in ta ce ya je ya ɗauko babar ba da gudu zai yi ba yadda yake san minti biyar ba yana kuka a gabana ni na da ma irin wani bala'i ne ya samu iyayensa ya sa yake irin wannan kukan ina da ya kira suna sai nake tunanin ko zai ce babarsa sai ya ce budurwa ya ce da na kwada mai mari ranar saboda haushi kaga irin wannan lalacewa ya ce lalacewa to kuna da rayuwa mai daɗi idan kuka yi kisasi ka cire wa mutane kai kai ma an cire wa? ka cire musu hannu an cire maka ka cire musu kafa ka kashe kai ma an kashe ina fata an gane kai kanta ma uba in ka tafi ka ba da shi aka tafi da shi ai shi kenan ka rage ka rage mugun iri ba ki zai ba sai a tafi da shi shi ma ya kamata abin da ya dace ku mai sai aka kashe shi shi kenan kaga a gidanka an yana cewa ai yaron wani kangararre ne sai ce dai an kashe yayi kisa an kashe shi kenan in Allah ya ga dama ba zai masa sai akan wannan kisan ba da hakan ya zama masa rahama a lahira saboda duk wanda aka tsaida masa da haddi a duniya to a lahira Allah ba zai tambaye shi ba yanzu ba ya kisa ba shi ma aka kashe shi to wannan kisan da aka yi ban Allah ba zai tambaye shi akan kisa ba yanzu zai tambaye shi sauran laifuffukan da ya tsakanin da Allah saboda wannan an kankare mai zunubin tun a duniya sauki ne ko ba sauki ba to kila wannan zai zama rahama gare shi to amma ba ma ganewa yanzu a ce irin gidana wani yayi kaza a zo a kyale shi ko a ce an kama shi a cajin ofis in yayi ko bar shi ya sha wahala kila wannan zai sa ya dawo cikin hayyacinsa sati ɗaya ba wanda ya zo sati biyu ba wanda ya zo ya wata ɗaya da kansa zai ce kai lalle ya kamata in gyara amma an nuna mai gata to gatan nan shine ba gata kai ba ka cuce shi dan yanzu nan zai ce gara ka mutu saboda ya ja kaya yana tunanin in ka mutu za zai samu kaya da sauransu akwai uban da wallahi da kansa yace malam da ana neman shawara kafin a karbi mutum wallahi malam da zan ce a ɗauke shi dan shi kenan filo yace shi kai Allah ya bashi yace amma dan ya addabe shi yace akwai yayarsa mace amma ita ce ta rasu yace malam da ana masanyi zan ce a ɗauke wannan dan a bata saboda yaron ya addabe shi kuma duk yawanci daga wannan gatan ne ake yi ai ni dana abin kunya ne in ya tambaye ni wani abu in ce ba ni da shi kai babanka haka yi maka tsakaninka da Allah haka babanka yi maka wani lokacin mahaifinka na da abin kana magana ce babu kuma ya murtisi kuma a wajen baya kaunanka ba saboda yana so ya koya masa kasan akwai da babu kai kuma ka ce a ah, me yasa muke neman kuɗin ai saboda 'ya'yanmu ne shi ka an ce zai karatu bus ya tara mana ki zuwa saboda ka nuna mai cewa kuma an tashi magana kai don ka don kai nake neman wannan abun ka ga me kake implying a kwakwalwansa ai da mun na yana tarawa don mu ne to saboda haka me yasa zan yi karatun ko zan yi ba ka tura shi Cyprus ya dawo ya dawo da dan jita da dan kwikwiyo da kata a wuyan shi ko an ɗauke shi an kai shi London ya dawo wannan kamar yaro ya kashi a famfa ya ya zazzabo ba da shi ta ce a dan kai shi larabawa kila ya dan koyi kala lahu kala rasulu yana zuwa sai ya fara shisha da fulego ko ba ka bane sai a ce ka san ne tura shi sudan zai horu yana zuwa kuma sai da shi kenan jima sai koma abin nan haka ke yi ba shi sa dole kawai ka yi ka dokan Allah sai ka ga Allah ya ka maka sauki a rayuwa amma ka ce za ka yi ni da kai za mu yi wa juna da bana amma Allah ba a masa shi fa ya dace ka kuma shi ya tsara maka in ka bi wannan tsarin sai ka ga zauna lafiya a yanayin lokaci za mu da dama saboda tambayoyin da muke da su insha Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa wannan da su zai ke sai addu'ar ta takance bayan tafsiri ne zai hana abin da yake a dole kowa yana maimakon yadda aka saba eh abin da ya sa muke yin addu'a wanda ya gina wannan masallacin ka duba irin kuɗin da ya sa ya kashe a cikin wannan masallacin a wajen ya fi kowa kuɗi a wannan garin ba ko akwai wanda sun kama masa a dukiya amma ya iya fitar da dukiyarsa ya bada wanda ga wasu suna sa shi a wa'ansa harkoki na kasuwanci don ya haifar da ne kuɗi masu yawa amma ya bada shi fi sabilillah to wannan mutumin ya cancanci a jinjina masa sahabin manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gona a garin Madina gonan yana da bishiyoyi guda ɗari biyar ana kiran sunan gonan bairuha Allah ya saukar da lantana tanalul birra hatta fi mimma masu yace ya ma'aikin Allah gonan nan na ba da ita fi sabilillahi na ba da ita sadaukarwa manzo Allah yace bakin bak zalika malun rabi manzo Allah ya dinga maimaitawa kai dalla wannan dukiya mai albarka wannan dukiya mai albarka wannan dukiya mai albarka wannan dukiya mai albarka akwai sauran mutane ba amma me yasa maza Allah ya dinga maimaita dukiya ne albarka dukiya ne albarka saboda me saboda abin da yayi na alkhairi sai maza Allah ce bana ba ka shawara ba sai ce eh ya ma'aikin Allah sai ce to ka sa shi wakafi ga danginka na jini cewa duk wani dangin ka yana neman arziki ya shiga cikin gonan ya ibi kayan gonan ya je ya sayar da samu kuɗi su gaba da harkokinsa amma kai ba ruwanka da wannan gonan 'ya'yanka ba za su gaje shi ba amince matsalar kuma ƴaƴanka ba za su kyautar da shi ba shi ne ake kira wakafi wato bi ma'ana ko da ya kwanta ya mutu yau baya cikin kayan gadansa sa'annan kuma yayansa ba za su gada ba wannan ya bar wa al'umma ce ta wannan gari gaba ta su kula da ita amince wannan ana ya bajinta ko bai ba to shi sa ake masa wannan addu'an ba wai dan sarai ba amince wannan eh, kuma za ta yi matukar mana nan da rai na'am a ya kamar lokacin ruwa ya a

amma na yi wasu suna cewa in mace ta kashe namiji ita ba ita ba za a kashe ta ba saboda tana matsayin namiji biyu ba ya nuna wannan sabaloto ne bai zama abin da yake yi ba namiji ne ai shi ne yake da minki biyu a kanta ba ita ba saboda haka za a kashe ta kin kisa mana da sauki tek a kashe ta karanta haifi na shi ba yadda take ɗa a gidan ubanta haka shi ma ɗa ne a gidan ubansa yadda ta ce ana ji da ita a gidan mahaifinta haka shi ma ake ji da shi a gidan mahaifinsa kai ko da mahaifinsa shi ya fi kowa talauci a duniya kuma mahaifinta shi ya fi kowa dukiya a duniya ashe ta za a yi shi ne doka Allah sun da ya rubutu ba da wani ɗan bayan ya mara da ya kira da kuma faɗakarwa ga ‘yan uwa a kan yin katin zaɓe daga waɗanda shekarunsu ya kai ga waɗanda kuma za su fitar da maza a wata soja wuri domin ƙarshen wannan wanda ne za a yi. eh ya kamata duk wanda yake da abin nan ya yi kokari ya je wannan katin zaɓe ya kaka ya kakkaɗe ya aje ya kaka ya tsare ya raka ya bi. Eh. Wanda ya Allah ya kara mahalar da kakan daraja. Amin. Tambaya shi ne wajen aikin da ɗalibai suke kwanaki na kayan da ake shigowa da su a sama duk kayan da ya shigo ana ɗaukar samfur a ajiye a su bayan kwana biyu sai a raba da ma'aikata to shin shin wannan yi amfani da wannan kayan ko su wannan kayan haramun ne ko ko haramun idan kayan gwamnati ne take shigo da shi an ta kasa shi a ciki wanda kawo ta ajiye a matsayin samfur ta gama ta bada ita gwamnatin ta yi haka wannan ka ci halal ka ci amma idan kayan al'umma ne aka karba aka ajiye shi amince wannan akwai bayani guda biyu bayani na farko shine in bai biya duty ba za a ce ya biya ko in ya biya za a mika masa mai kayansa in bai biya ba sai gwamnati ta yi optioning shi ma cikin optioning takan akan ba da dama shi kansa mai kayan za a iya masa optionin ɗin kayan kuma ana iya ma wasu daga cikin ma'aikata idan gwamnati ne ta yi maka haka wannan halak ne malak ba laifi ba amma in na mutane ne sun biya beauty sun biya komai kamar yadda wasu daga cikin immigration ko custom suke yin irin wannan sai koye ya ajiye to wannan zalunci ne mugunta ne in yi maka addu'a wallahi sai ka lalace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da'watul mazlum wa in kana kabiran hadisin Imam Muslim yace ku ji tsoron addu'an mutumin da ka zalunce shi koda kafiri ne fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijabun abu wani shamaki tsakaninsa da Allah a wata ruwaya ta Imam Hakim yace fa innaha turfa'u ila as-sama'i ka'annaha shiraratun yace addu'an mutumin da ka zalunce shi Allah na ɗaukaka addu'an sama kamar walkiya tana haska sama tana haska sama Allah kuma sai ce wa izzati wa jalali na rantse da buwaya ta da na. la ansurannaka wallahi sai na taimake ka walau ba'da hin ko da bayan wani lokaci ne sai na sata maka Allah ita ai ka gama hukunci shan shisha a musulunci da shisha da tutulin da kodin, da bonalin da dokta bulu, da koken duka hukuncin su ɗaya haramun duka haramun ne sannan kuma yace malam da ya hukunci taba a musulunci da kuma sai da ta ba haramun ne kuma sai da ita haramun ne wa yuhillu lakum at ba, wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith duk wani mummunan abu Allah ya haramta muku ta ba mummuna ce ko ba mummuna ba wanda ma ya kirkiro ta ya ce the federal ministry of health wants that tobacco smoking is liable to die young to an gama an gama kawai haramun wanda ya ce ma shan ta banza barin ta banza kariya yake yi wannan ba daidai bane shari'a ta haramta duk abin da ke cutarwa haramun ne yadda ita ma haramun ne sannan kiyaye ku duba da kyau wani lokaci za ku ga yaran ku suna harshensa ya yi bulu to ku hatara suna shan wani abu da suke kira a'a dr blue sunan shi kenan dr blue kayan maye ne yanzu akwai dr white dr white dr blue za ka ga harshen shi ya zama blue kakka yi tunanin wani ya sha irin baba bulu ƙarya yake yi dr bulu ya sha kayan maye ne saboda yara suna yin irin waɗannan abubuwa wato abubuwan da ƴaƴanmu suke wani abun wallahi za ka yi mamaki kai ka ga wannan faudan da ake sa wa gawa dan kada ta rike mu fa suna molata sai ce ma wai zai je lahira dawo wallahi sai ka ga sati yana kwance ana uku yana bacci wannan faudan suka sha wai ya je lahira ya dawo A yaron da yake gaya min a abuja a nan a zo koro yake ce min har yake nuna mai ce wallahi wani abokin shi irin wannan wata yarinya ta sha suka ɗauke ta akan hotel suka je suka yi lalata da ita suka gama aka ajiye ta ashe gawa ne ta riga ta mutu ma sai bayan wani lokaci aka gane ta mutu to irin wannan abin daga nan sai ta tafi lahiran gaskiya ko daga na duniya sai ta tafi na gaskiya abin da sa wa yara ido da kyau irin wannan saboda haka ga ya harshen shi yayi bulu ko Dr. bulu ya sha ko Dr. White da abubuwan cewa za ka ga yaran mu kayan maye suna abin nan sai ka ga yaro ya lalace wani uban ba wai shi yake kawo ɗan gida wai ya sha wani ka mai magana yasa ya ce ai yafi wanda ke fita waje yana sha kaga in ya zama marijansa ba wanda ya sani ai na kaga yana daga cikin kurakurai da da iyaye suke yi wai sai cewa ya kawo mai ya sha a gida kuma yaron ya yi kuma ya tafi wannan kuskure ne babba Allah ya shirya ta Allah za mu kwan gyara ɗabi'un mu ya Allah muna roƙonka matasan mu azabta mu da su a cikin wannan yanki namu na arewa ya Allah ka shirya mana da su kangararru daga ciki ya Allah ka shirya da su shiryayyu daga ciki ya Allah ka daidaita su ka sa su zama bayan Allah nagartattu waɗanda za a musulunci zai yi alfahari da su a duniya ta Najeriya kuma da duniya ta musulunci gaba kida ya Allah yanda ka haɗa fuskocinmu a wannan wuri muna roƙon ka ka haɗa mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabannin da ka azarta mu da su a wannan ƙasa tamu ya Allah muna roƙon ka ka mana ka tausaya mana ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira ka kame hannayensu daga dukkan abin da zai kawo mana cuta da cutarwa a wannan ƙasa mu mu kuma ka kaddara muna rayuwa a ƙarƙashin su ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba ɗan uwanmu da suke hannun wa'annan gayagun ya Allah ka ka musu mafita ka sa musu ɗauki inda suke ya Allah ka fitar da su daga wannan kangi da suke ciki na wa'annan bayan Allah wa'annan kuma da suke wannan aiki ya Allah da suke ta'aka a cikin al'umman nan ya Allah masu shiryuwa a cikin su ka shiryar da su wanda kuma haddara ka ta gabata a kansu ba za su shiri ba ya Allah ka magance mana matsalar su ka ɗaura su da su isu su kashe kansu da juna wa'anda suke hannunsu su gudu su da cikin iyalansa lafiya lau an da ya gina wannan masallaci ya ba da shi waƙafi ga wannan al'umma ya Allah suna masa katafarin estate a aljanna ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zuriyarsa mu kuma da ka kaddara yana karkashin mu ya Allah mu ma gabaki ɗaya da waɗanda suke sauraron wannan karatu kai albarka gare mu gabaki ɗaya kuma kai albarka ga zuriyar mu kuma kai albarka ga dukiyar mu ba mu ninkin ba ninkin abin da ka bashi ya kashe a wannan masallaci ya Allah duk wanda ke nan ka bashi ninkin dubu ɗari na wannan abin shi ma ya gina irin wannan a inda yake kuma ka karɓa masa a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiransa duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk